الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته آه إذا ما كان وانا مسألة وعيتها حولنا من وجه شغل الفؤاد في الوجه عن الأب للأبي أربعة لأبي سيدا وتعشي وتدخلهم ƙungiyawa ba ne wata dakuli ba inda sun kai ta dakuli ka unyan masa ma'ani ta ikwata lil'un kamar uwa da yan uwa takwas da ummai wasu ta ta ikwata lil'abi da kuma yan uwa shidda la'abbai ne ku eh. na'am misali mutum ne ya mutu ya bar uwarsa ya ba yan uwansa takwas umai ya ba yan uwa shidda shiƙiƙai ko kuma li'abbai asalin matsala daga shidda ne saboda hitar da sudusi na uwa uwa tana da rabo ɗaya yan uwa da umar suna da kashi biyu wanda ya tawafuki da rabi sai a mayar da su zuwa hudu sannan yan uwa shi kai ko da abai su kuma suna da sauran abin da ya rage su ne wanda ya yi muhabbaki da sulusi sai a mayar da shi zuwa biyu saboda haka sun shiga cikin hudu biyu ta shiga cikin hudu sai a buga hudu cikin shidda ya ba da daudakun zama ashirin da hudu uwa sai a ba ta kashi biyu wato abin da kashi ɗaya shi ne hudu cikin ishirin da hudu Daudaku wato hudu sau shidda ishirin da hudu na hanka ba uwa hudu su kuma abin nan yan uwa li'ummai sai a ba su sha biyu sauran a'a 24 ba an cire an cire hudu an cire tabbas hudu da tabbas sha biyu kenan ko eh saura saura sha biyu na'am to sha biyun sai a ba su waɗannan su kuma su shidda kowa ya samu bibiyu su waɗancan da an ka ba takwas su ma kowa ya samu abin nan ɗaya ɗaya su takwas kun gani yan uwa ne kai an ba su takwas shi ne sulusi kowansu yana da ɗaya su takwas su takwas kowa ɗaya ɗaya waɗannan su shidda kowa duk su shidda an ba su sha biyu kowa biyu yawa kowa ta samu kuɗi kenan ta ƙare wani wafaka abu ma idan ɗayan su yi wafaka da zai kamar da shi ilawarki zuwa ga wankinsa wa'aminta zai kai aiki kamata kaddama kamar da ya gabata wannan ya zama wato malam ya yi ta iktisari ya takaita wasu matsaloli fata ne ma inda suka yi ta bayani ka arba banatin kamar inda aka bar ya mata hudu wannan bintin ne an ka bar ya mata hudu an ka bar jika da ya guda shi kuma misalin ta mutum ya mutu ya bar ‘ya'yansa mata guda hudu ya bar ɗan ɗa sannan ya bar ɗiyar ɗa ita ce jikanya asalinta daga uku ne saboda ita sulusani na ƴaƴaye mata iya mata a basu kashi biyu wanda ya muwafaka gare su da rabi don abin nan su abin nan su su hudu kaga hudu tana da rabi shine biyu ya mayar da shi zuwa biyu sannan ɗan ɗa da shi da kuma ɗiyar ɗa su ma suna da ɗaya shi ne abin nan sulusi saboda haka shi ko ya yi ta ni gare su saboda haka sai a buga biyu cikin uku sai ya zama shidda ko rajul sannan a sake buga wato wannan shidda cikin asalin matsala shi ne uku sai ya zama jaufiya ya ba da goma sha takwas biyu aka buga ta cikin uku sai ya zama shidda sannan a sake buga uku abin nan shidda cikin uku sai ya zama kyaufiya goma sha takwas yan eh, buga shi da sha takwas su abin nan suna da sulisani wato shidda abin nan sau biyu ko shidda sau biyu sha biyu to su waɗannan iya su hudu sai a ba su abin nan sha biyu su ko waɗannan sai a ba su shidda su biyu su waɗannan su hudu masu shidda masu sha biyu sun samu uku uku ko su hudu kowa uku uku wannan kuma sai ya mace da zakar musu da hazilin sayi shi ya ɗauki hudu ya bata biyu shi kenan sun ƙare wata wabukun ma idan sun kai tawabuki ta samani banatin kamar uwa mata takwas wasu take bani ibnin sannan da iyan ɗa su shidda wato misali mutum ne ya mutu ya bar ɗa'yansa mata su takwas sannan ya bar jikokinsa su shidda maza a ah, shi ma asalin matsala ɗin daga hudu a asalin matsala daga daga uku saboda fitar da abin nan sulusani su iya mata suna da kashi biyu cikin uku su kuma waɗancan suna da mabakiya wato abin da ya rage su waɗancan jikoki na don haka <clears throat> shi ma za a kasa wato za a waɗannan da aka ba guda biyu ba zai rabu gare su ba su ma waɗannan masu ɗaya ba zai rabu gare su ba sai a buga hudu cikin hudu sai ba da abin nan da dawiya goma sha shida su a goma sha takwas jaufiya eh, uku za a buga cikin adadinsu su shidda sai zama taufiya goma sha takwas eh, su waɗannan sai a ba su sha biyu a na yi kuskure ba shi bane wato za a buga uku cikin uku a uku cikin goma kai zai zama jailun sannan ɗaya abinda a buga a buga biyu cikin uku sai ya zama ya zama talatin da shidda su waɗannan ɗaya na ciki sai a ba su eh, ishirin da hudu su kuma waɗannan a ba su sha biyu su ɗayan ɗa waɗannan su takwas a ba su ishirin da hudu kowace ta samu uku uku ishirin da uku su takwas kowace ta samu uku su kuma waɗannan sai a ba su goma sha biyu su shidda kowa ya samu biyu biyu sannan ta ƙari na dafuli ma idan sun kai ta dafuli ka arba izaujatin kamar inda aka ban mata hudu na aure wasu take a shiƙa sannan an ka bar shiƙiƙai guda shidda eh, shi ma asalin asalin asalinta daga shidda ne abin nan daga daga tabbas a asalinta daga hudu harbar zaujatin saboda hitar da rubuyi sannan yan uwa din nan su kuma suna mata suna da kashi guda su kuma yan uwa suna da shi ne kashi uku saboda haka shi ma za a buga hudu a cikin hudu wato kan mata hudu da asalin matsala hudu sai ya zama da dawiya sha shidda sha shidda su mata su hudu kowa a bashi abin nan biyu ɗaya ɗaya kowace su hudu kowace a bata biyu abin na a bata ɗaya saura abin da ya rage goma sha biyu sai a ba waɗannan shikikai su shidda kowa biyu shi ma ya ƙare daga nan wata masuli a inda ta yi ta masuli ka ummin wasu tibanatin wasu lafatu bani imni kamar inda an ka bar uwa an ka bar ɗiya mata su shidda sannan an ka bar jikoki guda uku a saboda haka shi ma asalin matsala ɗin daga shidda ne saboda uwa tana da rabo ɗaya sannan waɗannan biya mata su kuma su shidda suna da hudu wanda yake daidai da adadinsu da rabi shine abin nan rabin hudu ko rabin shidda sai a mayar da shi zuwa uku sannan sauran da sun ka rage waɗannan biyan eh, ɗa su kuma suna da kashi guda wanda ya rage cikin shidda ta haka ya yi tabayinu sai ka ɗauki kowannen su kake so ka buga cikin ɗaya wanda yake shine shidda wanda yake shine asalin matsala sai a samu goma sha biyu ta hita ah, Kowa sai a bata abin nan biyu shine sudusi sannan su abin nan iyan ɗa a iya mata waɗanda suke ɗiyan mamaci su kuma suna da ainihin eh, takwas ko su misali eh, a ba shi ba ne yawa wato zai yi to goma sha takwas ba sha shidda ba zai yi to sha takwas a yi to sha takwas Eh, su biya suna da ainihin suna da sulusani shi ne sha biyu su shidda kowa biyu kowa ita kuma tana da eh, tana da eh, jafiya tana da uku ita uwa tana da sannan saura uku uku sai a ba ɗayan ɗafi uku kowa guda guda shi kenan ya ƙari wala ya tasawwaru kasaru ala aslina kasare wato kasarin matsala baya surantuwa bisa ga wannan matsala ta mu ta mazhaban malikiya ala akan mai yawa daga bangare guda ka zaujatuni wa khamsu banatin fa inda an ka mata biyu an ka bar mata biyar an ka bar shakikai guda uku kowanne rabonsa ya yi tabayini da rabon ɗan uwansa wal hasilu min ad-darbi abinda zai tabbata daga wannan bugu salasuna shine 30 fil mas'alati a cikin mas'ala ta kun sai ta zamo sab'u mi'a wa na, sai da koma an buga ta yato ɗari bakwai da ashirin wato wannan mas'ala ta yi ta bayani ga kowanne babu kan da za a ɗauko a buga da na wani ya hita saboda haka sai a zubar da ragon gaba daya sai a ɗauki wato uku a buga cikin goma sai ya zama jailun sai ya zama jailun ta zama talatin to sai a ɗauki talatin a buga cikin asalin matsala shine ashirin da hudu don haka ya an ka buga biyu da uku sai ya bada bajarin ɗari shidda sannan a ɗauki eh, har yau biyu eh, a ɗauki uku a buga cikin hudu jadabiyun sai ba da ɗari da ashirin in ka ɗauko ɗari kasa cikin ɗari shidda sai ya ba da ɗari bakwai ga ashirin can daban ɗari da ashirin ga ɗari shidda ɗari bakwai da ashirin to falhasilu min ad-darb shine abin da zai tabbata ga bugun harko 30 30 fil mas'alati sannan ta kun sai ka buga shi cikin matsala sai ya koma 720 summa mallahu shay'un sannan duk wanda da wani abu cikin kashin harko na 24 ya da madaruban sai ya karɓe shi a buge bi ma da rabta cikin abin da ka buga shi bil matsala cikin matsala wato asalin matsala hudu. hudu shine asalin matsala mata biyu suna neman tunani cikin ashirin da hudu shine uku cikin ashirin da hudu 24 ku sannan iya mata su kuma suna neman takwas sau biyu sha shidda sannan waɗannan da suka rage su kuma shiƙiƙar su uku suna neman ma bakiya abin da ya rage shi ne biyar ko biyar su suka rage to in ka ɗauko ainihin ka zubar da kanun duka sai ka ɗauko tattara wato goma sai ka buga da kanun waɗannan guda uku sai ya baka jailun talatin kenan in ka ɗauko talatin ka zo ka buga ta da ashirin da hudu uku da biyu bajin shi da ɗari shida sannan uku da hudu jadadiyun goma sha biyu in ka tattara nan ya zama ɗari da ashirin nan ya zama ɗari shidda sun zama ɗari bakwai su mata su biyu sai ka ba su tis'in domin tis'in su takwas haɗa ba'un ɗari bakwai da ashirin ɗari bakwai da ashirin tis'in su bakwai ɗari bakwai da ashirin sannan su waɗannan yan uwa su uku <clears throat> su kuma za ka ba su ɗari da hamsin su uku ɗari da hamsin wato in ka ɗauki abin nan da eh, eh, uku eh, uwa kuma uwa mata uwa ne ko yawa su kuma za a ba su shi ne sulusani ɗari nawa ɗari hudu da ɗari hudu da tamanin shi abin da ya rabu shi za a raba musu su biyar kowa daga cikin zai samu zo ai mun kare mun kare duk gudun gaba ɗaya ka duba bainar rubutu tsakanin kanin da gidan a za ka same ta kulla haka bayan ba da ba nan sashe sun saba ma sashe ruwa ma'ana kauli shine ma'anar cewa ta da sahiba ai wa kullu yanzu ko da bangare bayan sahiba hu fatar rubu kai da kai ko ka buga wato mata biyu turbana ta cikin biya ya hasulu ashara sai goma sai sannan وتضرب هذه تضربها في عدد الإخوة بعدد في عدد الإخوة بعدد الإخوة يصل ثلاثين في ثلاثين يتبقى وتضرب هذه تضرب ثلاثين في الأربعة والعشرين تكون عشرين له وهم بيتأثر من المسألة يصل سبعمائة وعشرين في عشرين قريب قريبة في عشرين سيكون في دجلان يكي وانجت وطوامن هذا السيكون دجلان ذاتي انجنتا wanda duk adda wani kuma mallahu shay'un duk wanda adda wani abu can da asalin matsala ya kudu zai karbe shi madaruban abu ke shi ma da rabta cikin abin da ka fuga shi bil matsala cikin asalin matsala wato in ka yi da tukin na su mata shi ne tuni ka yi da ɗari da hamsin shi ne na yan uwa shi ne na bakiya sauran abin da ya rage ɗari hudu da tamanin su za a raba mu waɗannan biya mata na mamaci shi ne sulfani na wannan mahala yawa to ɗari hudu da tamanin ya an ka raba shi sau biyar nawa zai kama yau zan tambaye ku tis'in da shida masha Allah tis'in da shida shida shi nan ko kun tabbata eh tis'in da shida sau biyar jirgin sau biyar wadda gani ya yi wa bai kai ba jirgin da biyar wadda gani dari biyar da arba'in ya yi yawa ko a'a jirgin sau biyar haɗamu dari hudu da hamsin dari hudu da hamsin to shidda sau biyar Gracias. Pues bayar da ɗaya bayan abnahu in ya tsarar da shi fa muke dakilin kamar wato ya zan ya yi ta dakuli wa in fadala wahidin in ɗaya ya rage fa muta bayanin kamar biyu da uku kaga in ka sabe ta cikin uku za ta rage ɗaya to shi ake ce mata bayani wa illa in ba haka ba a kasta sai kai sun ka kasa ƙasa ta ci sama fata kuna muwafaka sai ta zan muwafaka kamar abin nan wato hudu da shidda hudu da shidda in ka samu hudu da cikin shidda za a rage biyu ko ya zan ya yi tawabuki ko da nas ko da rabi ko da sulusi a wata kuma muwafaka da makarajin mumni da kuma da mai abin da za a kara kana a samma sai ya zama kamar kuma ka in ya ada ashirin kamar juz'i daga cikin goma sha ɗaya aw talatatan wa ishirin ko ishirin da uku aw maktuban ko ko ya zama buɗaɗɗe ta eh, an adadin kusuri a tibta kamar kasare adadin kusuri wato yi guda tara wani mumasala mumasalatu zahira mumasala kuma bayyana take wani min umda ya zo cikin shirin littafin da ake ce ma umda wajen zata zalika abinda a jimlar wannan idan arata tasfiha in ka yi niyyar inganta matsala fala da ba makawa min ma'arifatin nisbatul ada daga sanin dangantaka adadi a ne ba da hasashen ta ila ba da zuwa ga sashi da ta alima don ka sani min zalika daga wannan don ka ta a tabayin wata wasu ka sa abin da ake ce mata bayani wata wasu ka sa abin da ake ce mata wasu wa muke dakil sannan ka san abin da ake ce ma ta dakil wata masu sannan ka san abin da ake ce ma mumasala wa yau rabu zalika ana sanin wannan da an na kulla adadai ne cewa kowane adadi biyu bai ma an yakuna ado ma ko dai ɗayan su ya zama da al'akari ɗaya sawa'un duk ɗai ka isnaini isnaini kamar biyu biyu au talatatun wa talata ko uku da uku wani yi zalika da makamancin wannan aula ya kuna zalika ka ko kuma wannan bai zan haka ba al'awwal na farko huwa tamasir shine tamasir ya an ce biyu da biyu sun yi daidai wa sani na biyu in fana ahadu ahadul adadaini fil akhir idan ɗayan adadi ya ƙare da ɗaya bal aqallu wanda mai karanci huwa mutadakil shi ake cewa yayi tadakul wa sharɗin sharaɗin sa an ya kuna al'akal shi kaɗan nan ya zamo misali a akasar kamar ya ga rabin mai yawa kamar biyu da hudu ba ga biyu rabin hudu ce ka duna ko bai kai ba tasmaini kamar biyu wa arba'a da hudu au sittatin ko biyu da shidda ko kuma shidda da uku auki tatin wata tsafin ko kuma shidda da tara wa nawu zalika da makamancin wannan wa ki zalika lura da wannan fa innaka kai idan ka kanta al idan ka raba shi mai yawa alal aqalli akan mai karanci in qasama alaihi qismatan sayyiha zai kasu gare shi kasuwa ingantacca fa illan yamni al-aksara bil aqalli ko da shi mai yawa din bai kare da mai karanci ba fayin badala wahidin in guda ya rage kanal adadani waɗannan adadin biyu sun zama tabayina ne masu tabayini wa zalika menene ta salasati kana uku wal hamsati da biyar kaga in kasa uku da biyar za su ci su bar biyu awal sab'ati ko abin nan biyar da bakwai wala zalika da makamancin wannan ba in baki aksarai aksara idan mahi yawa nan wa'irin daga ɗaya rage abnai ta biyun aka fara sai ka ƙarar da mahi yawa da shi aidan kuma la ta zalu baka gushe ba min aka fara kana ƙarar da mahi yawa bil aqalli da mahi karanci min aljana gani na gehe biyu hatta ta na ahadu ma ka ƙarar da ɗayan su bil da ɗaya fata kuma na bainahuma sai muwafaqa tsakanin su ta zamo da makarajin adadi da muta adadi allazi sanabil aksar wanda mai yawa ya kare da shi misali zalika misalin wannan samaniyatu wa sittatun takwas da shidda dai da alqatta sittata idan ka ka da shidda kasa min ha daga cikin ta take isnani sai biyu su rage in ka ke biyu shidda ta cikin takwas nawa za ta rage ka ga biyu wai za a mai biya sittata idan ka karar da shidda da ita amnaita ha sai ta kare gaba ɗaya fallazi wa na inna Abin da karewa zai rabu da zai zai zai wanzu da shi isnani sune biyu huwa makarjin nasu shine mai tarabi bil muwafaqati da muwafaqa bainal adadain tsakanin adadi biyu bin nufi da rabi wa ala duk da za ka yi dubi ila makarajal adad zuwa ga mai ta adadi allazi ya wanda kama wa ma'ana qaulihi ma'ana ce wata maktuhan wa ma'ana qaulihi kana maktuha wato maktuhan budadde ne kana ya zama a asamma ko kurma fal maktuhu kana mustamila alal kusuri a tis'ati shine wanda ya kunshi kasarin adadi din nan guda takwas wahidu ha wato ya ɗauki ɗaya wayan nufi shine rabi wa sulus da sulusi wa ruf da rubu'i wal khumus da khumusi wa sulus da sulusi wa subu'i da subu'i wa tumun da tumuni da kuma tisi'i wal ushur da wanda akuma ma shine wanda babu ɗayan waɗannan kasarin a cikinsa wala yansabu ilaihi kuma ba a jingina ya zuwa gare shi fal muwafaqatu muwafaqa dinin li zalika ga irin wannan inna ma takunu tana kasancewa da juz'i ahad ashar da juz'in goma sha ɗaya aw salasata ashar ko goma sha uku aw sab'ata ashar ko goma sha bakwai aw tis'ata ashar ko goma sha tara wa na zalika da makamancin wannan misalu misalin sa 20 83 wai za a tsakiyar akalla in ka saukar da mahi kaɗan shine biyu, min al'aksar daga mahi yawa bakiya ahad ashar sai goma sha ɗaya wai za a nauta biha al-ithnaini wani shiru in ka ƙara 22 da biyu da ita ni sau biyu abnaita ha sai ka ƙarar da ita kullaha dukkanta fal muwafaqatu bainahuma bi ahad ashar saboda haka muwafaka tsakanin 22 da 73 yana zamuwa da juzugi daga cikin goma sha ɗaya wata ruddal isnaini wal ishirin sai ka dawo da 22 ila isnaini ila isnaini zuwa biyu wasu salatatu wasu salasun talatin da uku kuma ta dawo ila salatatin zuwa uku waka zalika ta ruddu sittata haka za ka dawo da shidda wal arba'in da arba'in ila sittatin zuwa ga shidda watan atu watan ina sittin da tara kamar da ita ila atin zuwa tara wa ma qaulul musannif amma cewa mai litayi ala salasatin wa ishirin wa misalu misalin sai sittatin wa arba'una arba'in da shidda watan atun wa sittuna da sittin da tara watan zubu kalama kun kana zala kalamul muallif sai magana mai litayi ya sauka ala haza bisa ga wannan ta jirgu za ka same shi salam mai sauki to mun kare wannan walmantiyu sai mu koma kan nasi wanda an haƙore bin li'ani da li'ani ya tawara suna za su yi gado wa wato yan uwansa ka ikhwatu wato ummi kamar yan uwa lil wato idan mace ta yi ciki an ka je kotu miji yake ba cikin sabari to sai ta je ta yi ‘ya'ya biyu ko ta yi ‘ya'ya uku to su waɗannan ‘ya'yan waɗanda sun kai to ciki guda su za su yi gado irin na shaƙiƙi uwa ɗai uba ɗai amma sauran ‘yan uwa ne waɗanda an kaye su ciki guda amma ba uba guda ba wato ba ciki ɗaya ba ko su ɗaya amma uba kowa da nashi misali to da su da wannan ‘yan uwa ne da umai ka auladin zaniyata kamar ɗiyan mazinaciya tana ciki tana haihuwa tana ciki tana haihuwa to duk ɗiyanta in za su yi gado to za su yi gado ne a gadon yan uwa da umar ba su gado uwa ɗaya uba ɗaya ko da mutum guda take zina tana haihuwa wata mahu, amma tawayensa ka ihwatin li ne kamar yan uwa shi kikkai ne in ta wani ciki da ta yi zina sai ta yi ciki cikin sai ta yi ɗiya biyu ko ɗiya uku waɗannan uwa ɗaya uba da suke ba a raba su wato yadda shakiki zai gadi shakiki haka waɗannan cikin za su gari ɗan uwansu tagwayen shaidu ko tagwayen li'ani eh yake lafiya ma saɓanin waɗancan wala ta warusa bi shakki ba a gado da shakka wato kamar ana shakkar eh, ɗan uwa ne ko ba ɗan uwa ne, ba a gado da wannan sai an tabbatar kami eh mazdiyin kamar waɗanda aka kamo wanda yake latu urau ba a sa'an sabon dangantaka su ba an kamo su amma ba a san yaya suke ba uwa ɗaya uba ɗaya suke koya suke ba a sani ba mun ƙare ko an zo ka fasali to sai mu tsaya nan wato wannan karatun da mun kai na ƙarshen nan na lissahi ne in ba wanda ya yi hisabi ba ba mai gane sai dai a ta karanta a hakan amma shi wanda ya hisabi ana karanta zai ji kamar an mai an yi mai ƙarin bayani you. Hmm. <laughs>